على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته malam mai tambaya na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma bayan haka yana yi malam fatan alkhairu yana cewa malam menene hukuncin mutum ya je siyan abin da ake awa ake yin awon shi sannan aka yi a kan awon sai ya su na ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan mai tabbana cewa menene hukuncin mutumin da yake sayan wani abu sai aka auna masa bayan an auna masa daidai iya kudinsa sai aka mai kari ina jin ya ɗauko wannan tambayar ne daga inda muka ce yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun zo garin misra za su yi awo suka ce ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dhurr da zina bi bida'atin mustajin fa awfi lana al wa tasaddaq alayna kamar na awo sannan ka kara mana da sadaka to shin ya halarta idan mutum ya awo aka bashi ya daidai kudansa sai kuma a dai masa wani kari haka kasan mutane suka yi haka ko garin kwaki ne ko masara ko gero ko shinkafa bayan an auna maka a mudu sai a dan kara maka wani abu to shi ne ka tambaya menene hukuncin wannan ƙarin da aka yi wannan karin da aka yi ne ba kai ka nema ba su su kai da kansu su sun kyauta ne kuma Allah na son masu kyautatawa gane ko yana da kyau don kawo mutum da wannan awa din eh, da gani daman ka sai ka kara musu da ka kara mu ka kara mu da ka kyauta wallahu a'lam بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما معك من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كردوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير تفسير كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا kuma amma ba dukkanin godiya sun tabbata ga Allah ta sarki da kowa da kowai wanda ya tara mu a wannan masallaci masjidin Hausa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin surat Yusuf a wannan rana ta goma sha tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara Allah ya datar da jama'a kun ga haka rayuwar duniya take ana cewa gobe za a ga wata a addini za a ga wata a sarkin musulmi zai sanar to yau muna sha tara ga wata za mu shiga rana ta ce. a ga duk mutumin da bai karu da wannan farkon ta ba zuwa yanzu to gaskiya ya hasara ba wanda ya saura kwana goma ɗin nan mutum ya ga cewa ya iya ƙoƙarinsa ya yi gina bausa ayyukan afirka suna da yawa ga tahajjud ana yi ga tarawih ana yi ga azumi da kansa ga karatun alkur'ani mai girma ga tafsiri wannan zaman tafsiri ba karamin alkhairi ba ba na bazar ba za ku shi ba kuma shi sai wata shekarar da zuwa insha Allah ta'ala tare kuma wani sun ba su kai shekara da zuwa shekara fata ala karbi a yakan mai sun yamma da cikin karbabu a wannan wajen mai farma mai yanta mu daga wutarsa surat yusuf din ba muna kammala kammalawa an ba mu kammala yau ba sha Allah muna ganin gobe Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu kammala tafsirin surat yusuf gobe da Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah za mu kammala suratu Yusuf ah, idan mun kammala suratu Yusuf ba mun kammala tafsirin Al-Qur'ani ba kenan surorin Al-Qur'ani guda 114 ne saboda haka suratu Yusuf sura ce guda daya ah, kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ke mu mai yiwa mu rufe tafsiri 25 ah, ga wata yiwuwa mu rufe tafsiri ashirin da biyar ga wata mun mun tafsiri gobe mun samu kwana ashirin kenan ko saura kwana biyar sai mu nemi wata gajerar sura sai mu ci ko insha Allah ta'ala a ci za ta amfani mu baki daya muna fatan Allah ya samu dace ah, tafsirin suratul yusuf mun tsaya aya ta ɗari mun tsaya a aya ta ɗari kuma duk surar baki ɗaya aya ɗari ne da goma sha ɗaya ko surar aya goma sha ɗaya ke da insha Allah ta'ala kuma kissar annabi yusuf alaihi salam a cikin wannan surar ta kare an zo ƙarshen kissar annabi yusuf alaihi salam sauran conclusion ai ba wai an koro kissar annabi yusuf bane dan kissar annabi yusuf an ba manta ba an koro kisar ne domin ta zanto tasliya ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fuskanci kalubale daga mushrikin qurayshawa irin wanda annabi yusuf ya fuskanta daga danginsa daga mutanansa, bal ma abin da ya samu daga abin da annabi yusuf ya samu daga mutanansa, na wahala da kalubale ya tuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya koro masa wannan kisar domin ya kwantar masa da hankali ai ba kai ne na farko ba akwai annaba da suka gabace ka sun sha wahala da ka fiye da taka saboda aka yi juriya kai hakuri karshe karshen wannan sura da bayani ne akan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikai da ya kamata da yadda ya kamata ya ta'amuli da su da dai sauransu ajiya idan ba mu manta ba mun yi bayani cewar annabi yusuf alaihi salam ya tarbi danginsa daga kana'an da mahaifinsa da mahaifiyarsa da ƴan uwansa baki daya da jikoki da kowa da kowa cikin gidan sun kaura kamar da annabi yusuf alaihi salam ya nema daga kana'an zuwa garin misra an musu kyakkyawan tarba zuwa su suka yi mai sujadar ban girma shi kuma ya ɗaukaka su ya girmama su ya ɗauke su su biyu ya ɗora su kan karagar mulkinsa sannan ya sa aka ba su gidaje da ɗakuna cikin vila suka ci gaba da rayuwarsu cikin vila su annabi yusuf alaihi salam sai ya ci gaba da godewa Allah madaukin sarki ido wannan ni'imomi manya-manya ne masa wannan kuma shine tafarkin annaba ba gida a duk lokacin da suka samu kawo nasu cikin yarwa da jin daɗi da ni'ima to lokacin da suke tuna da Allah lokacin da suke addu'a Allah ya kara musu sabanin mu idan muna cikin ni'ima mu mance mu Allah nana idan mun shiga matsala sai mu san Allah fa insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرم شكلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا إن أنباك هذا الشيء ألا يجرم مالي إن أنتك إتامك هذا الشيء ألا يولا أن تالي وأنا شيء نبي أرد النبي يوسف عليه السلام يتكبر الشواء ربي يا مخرجينا ku ga yana cikin mulki ne ba zama an gane ga mulki ya tabbata ga sarauta ga shugabanci ga kuɗi ga abincin kasa ba gida da hannunsa amma a wannan yanayin yake sanin Allah rabbi ya Allah ta ne min al-mulk hakika ka riga ka bani mulki ka bani sarauta ka bani shugabanci wa'allantani min ta'wilil ahadith bugu da ƙari ka ilmantar da ni ilimin fassarar mafarki mafarki fadar samawati wal ya wanda ya fara ƙadar halittar sammai da kasai anta waliyyi fi duniya wa akhirah ya ana kai ne majibin cina mai kulawa da dukkan al'amuran rana duniya da lahira annabi suleiman alaihi salam a tarihinsa a cikin suratun namal ina fata Allah ya kai shekara da zuwa mai yiwuwa mu yi tafsirin suratun namal ko suratun Qasas, insha Allah ta'ala akwai tarihin annabi suleiman da bilkis ko akwai darussa masu yawa a wurin in kake suratun Qasas ma ga su karuna da fir'auna da fir'auna da hamana duk suna gurin annabi Suleiman alaihi salam lokacin da ya yi magana da sojojinsa yana son ya gwada sarautarsa da shugabancinsa ga wannan matar da kike ganin cewa ita sarauniya ce a kasar can kasar Saba Baltis ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wane ne zai zo mun da kujerar sarautarsa sarautarsa da ta Saba dubunnan kilomitoci ne ifiritu daga aljanu mai ya ce ni zan kawo maka wannan gadon sarautar kafan ka tashi daga wannan gudun zaman naka annabi sulaiman ya ce ya yi nisa haka aljanu na wannan fakala ifiritu min aljin ifiritu cikin aljanu aka ce maka ifiritu ko a cikin mutane aka ce ifiritu wa qala alladhi 'indahu 'ilmun ilimin minar kitab sai aka samu mutum dan adam wanda yake da ilimin littafi nan da za ka san cewa dan adam ya fi arzikin haɗe amma jama'a ba sai ya fi aka yanzu yanzu idan mu ne muke ganin su yadda su mu ne muke ganin su yadda su suke ganin mu yanzu ba ma ganin su ai da sun kare a duniya ai ba wanda zai saura san su yanzu suna ganin mu ai innahu yarau innahu yarawun huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna to amma da yana zama lafiya in ka bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kana karanta alka kana karanta Qur'ani da Allah ya raba ka da su lafiya قال الذي عنده علم من الكتاب وانت يجي لك من الكتاب قال على يجي انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرق كافون كنت ايده ذو ما كان اشياء النبي سليمان هو kuma hakan kafin ya kenta ido sai gagadan yazo yace yawa falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi wannan shine mahallu shahid annabi suleiman na ganin gadon sarauta ba kina ga shi an kawo a ce maka fayar kamar misali daga saudiya ne a ɗauko yanzu nan muna zaune kawai daga gadon yana to bai da fikirji ya ce a yi mu ba wasa bane ba sai kuma ga Allah ce hada min fadli rabbi wannan daga farlan mahalicci na ne liyabluwani a ashku an akfur mahalicci na yana son ya jarraba ni shin zan gode masa kuwa ko zan butulce masa wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun karim to haka annabawan Allah suke lokacin da suke cikin yalwa lokacin suka fi tunawa da Allah subhanahu wa ta'ala su gode masa su yaba masa da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka rabbi ya Allah qad atantani min al-mulk ka riga ka bani sarauta wa ne min ta'wil a ahadith ka ilmantar da ni ilimin fassarar mafarki fa'ir as-samawati wal ard ya wanda ya kagi halittar samai da kasai da nan bai ce wanda ya halitta samai da kasai ba wanda ya kagi halittar the innovator the creator wato daban abinda ba a taɓa yin shi a duniya ba a ce ke ka fara shi ya fi a ce an taɓa yin irinsa ta kai kwaikwayonsa Allah ya sanna guda bakwai ba a taɓa yin irinsa ba an raini mai sadis sadiq shi yasa ake cewa gadiyar samawatul abu. shi ya bid'antar shi ya fara halittar samar da kasar fafara samawa jawa an ta wani fi duniya wal kai ne majibinci cina, duniya da lahira saboda haka dukkan lamari na na tattara su na danka maka hannunka ka juya su yadda yake su. idan mutum ya gamsu da Allah ya dogara da shi har ya tattara lamarin sa baki daya ya danka wa Allah wallahi ka je ka kwanta ka huta ka mahasada za su yi su yi su yi su yi kuma suna zaton kai kana da wani boka ba ka da kowa yi an taɓa samun yi wannan a wani gari wanda wani yana ta sihiri ya gwada wannan sihiri bai ci ba ya sake gwada wancan bai ci ba ya sake gwada wancan ya bai ci ba kawai sai jin samu mutum yake dan Allah ka nuna ma malamin ka kai wannan malamin naka wai ne yake da shi haka dan kwa ba komai ba wani malami Allah ne malami ka dogara da Allah ka tattara duka al'amuranka ka miƙa zuwa gare shi to duk wanda zai zo ya taba ka zai taba Allah an tawalliki fi duniya wal akhirah sai ce tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin ya Allah ka kashe ni ina musulmi sannan ka riskar da ni mutane na gari salihin malaman tafsiri suna da tafsiri kala biyu ko uku a wannan tawassulin musulman nan ne annabi yusuf yake da shi wasu malaman tafsirin sun ce tawassali musulman ka kashe ni ina musulmi wasu malaman tafsirin sun ce ya faɗi wannan maganar ne lokacin ihtiba lokacin da ya zo magagin mutuwa kamar yadda hadita ya inganta cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin Aisha radiyallahu anha cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga matakin mutuwa yana daga hannunsa ya tsaka sama haka yana cewa Allahumma fi rafiqil a'la Allahumma fi rafiqil a'la Allahumma fi rafiqil a'la ya Allah ka tara ni tare da abokan tafiya na sama yana da shauƙin yarski ɗan uwansa annabawa da suka riga shi zuwa sama idan mutum ya ƙi ya ishe shi tawakkal ya ishe shi za ka ga cewa zai fi gamsuwa da lahira mafi da duniya sai ga yana shauƙi ina ma ya je ya gamu da Allah ai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk mutumin da yake shauƙi yana shauƙin gamuwa da Allah dan yana kyauta mai zato cewa Allah yana da rahama zai shi tsare cikin aljannarsa zai gafarta mu kurakurai na to shi ma Allah zai shauƙin gamuwa shi sabanin ka man kari halika Allah kari Allah da fa'a dan mutumin da yake tsoro ya gamu da Allah yana ganin Allah mu ne kawai to shi ma Allah baya son gamuwa da shi kuma in ya gamu da shi zai ci kwakwa saboda haka mutum ya zanto yana da shauki to malamai sun ce annabi yusuf alaihi salam ya faɗi wannan lokacin da yake cikin magagin mutuwa yana da shauki ya je ya riski ‘yan uwansa annabawa wasu malaman kuma suka ce a'a wannan yana daidai da mutumin da zai addu'a kullum ya Allah don lokacin da za ka kashe ni ka kashe ni ina cikin musulunci ta ne? musulman duk lokacin da za ka ɗauki raina ba wai yana cikin ikhtibar ɗin a a'a duk lokacin da za ka ɗauki raina ya Allah ka kashe ni ina cikin musulunci ban yi rida ba ka kashe ni ina cikin koshin imani sannan ka riskar da misali kuma yana da kyau musulmi ya zanci yana wannan addu'ar kullum ai annabi Yakubu, alaihi salam lokacin da yake mahaifin annabi yusuf kenan lokacin da yake dab da barin duniya ne yake cewa 'ya'yansa an kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ستكتي نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون حرصوا عندي كتيرا ووصى لنا محل شاهد ووصى إبراهيم إبراهيم ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بلا تموتوا فأشكونا شكو مسلمين kuma shi dama Allah subhanahu wa ta'ala yana la'akari da karshen mutum ba faro ba farko ba kai musulunci shekara 50 60 70 idan a daimini saboda irin za ka bar duniya ka juya shi kenan duk musulunci da kai ya zuga bar ba a shi ne wancan hadithin abdullahi na saurari wa ina hadakun da ya amalu bi amali ahalin jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الناس فيقول والعكس بالعكس والعكس صحيح Allah ya kinto ta mu tafsiri na uku shi ne wasu malaman tafsiri sun ce yana fatan mutuwa yana fatan mutuwa tunda duk abin da yake so a duniya sun kammala Allah ya ba shi annabci Allah ya ba shi ilimin fassarar mafarki Allah ya ba shi sarauta Allah ya tattaro masa mutanen da baki da sun haɗu ya isar da sako iya gwargwado ce to Allah ko yanzu ka dauki raina fada ta wafai kashe ni kawai kashe ni ka riskar da ni su malaman da suka ce wannan suka ce hakan ya halarta su a shari'ar su mu a shari'ar mu ne bai halarta ba ko ba haka ba mu a shari'ar mu ko man zafin rayuwa za ta kuli mutuwa حديث إن كانت تجد صحيح البخاري ما سأل الله صلى الله عليه وسلم أنا شوى لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ما زال kada wani daga cikin ku ya kuskura ya yi burin mutuwa ko makuncin rayuwa haka rashin imani a Najeriya mutum nawa da suka rata suka rata kawo nan soyayya da recession na sha karanta a jarida a ce wani ba a biya shi a bashin shi ba na wata kaza ya yi fushi ya rata kai shi ina lillahi burin mutuwa ma an ce kakkai wanda na ka rata karka ko mai imanin ka wuta da rai direct mutum zai ka kashe kanka direct zuwa wuta kuma ba wuta la ya tamanna yanna ahadukum al-mauta bi dhurrin nazara ne kar da ya gurin mutuwa domin wata cutar da ta same shi rashin lafiya ko ba ko tashi hankali ko bakin ciki kace ya Allah dauki na huta wannan haramun ne manzo Allah ya ce idan ka takura ya zama dole ka bai wa Allah zaki ya Allah ka raya ni idan rayuwa ta tsara alkhairi kare ya Allah ka matar da ni idan mutuwa ta sa alkhairi gare shikenan suka mutu abuka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka yi ta kuka Abdullahi ah, Sa'ad ibn al waqqa ya yawaita kukansa to imani ya ratsa shi shi bai sani ba kawai sai ce ya Allah ka dauke raina huta yana ganin duniyar ta ishe shi me zai da duniyar ma gwara ya je shiga aljanna ka san sa'ad yana cikin al'ashara da mubashiru na janna ko to ko ya nema ya tafi cin ai ba da ba amma ni da kai ne kada ni ka tafi kaje jikin mu da abinda ba ba tsammani kaga damuwa ne gwara ki ci gaba da ayyukan alkhairi kana sallolin ka ko ko Allah ya karki kanka to shine yayin wannan addu'ar ya Allah ka dauki raina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ce ya sa kana faɗin irin wannan a wurin da nake zaune ina tare da kai kana gudun mutuwa yana faɗin wannan su karshe sai ce maka ko da kai dan aljanna ne zaman da za ka yi a rayuwarka kana aikata ayyuka alkhairi alkhairi ne gare ka saboda ka ba a gudun mutuwa wani malamai ne kawai suka ce akwai yanayi wanda mutum zai iya gudun mutuwa idan fitina ta yi yawa kuma tutuna cikin addini ba fitinar rayuwa ba ba fitinar ci da sha ba ba fitinar kuɗi ba ko talauci ba a tutuna ta addini kana ganin idan ka ci gaba da rayuwa ka iya rasa imaninka su malaman suka ce a irin wannan yanayi ko da mutum ya yi burin mutuwa ba damuwa akwai dogarawan fir'auna sojojin fir'auna matsafansa wanda suka zo za su yi debate da annabi musa alaihi salam lokacin da annabi musa alaihi ne ya yi winin nasu take suka yi imani ko da suka yi imani ba auna bai yadda ba za ku yi imani ba ku san wannan to wannan shine babban bukan namu saboda haka da lau qatta anna aydiyakum ma'zulatan min khilafin wa law sallibannakum fi judu'in nakhli wa alamun da ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa zan hannayen ku. da ku bisa saɓani to lokacin sai suka koma ga Allah suna cewa ne rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin ya Allah ka juya mana haƙuri cikin zukatanmu ka cika mana zukatanmu da haƙuri kar mu bi ta tsoro kar ji tsoron ka mu bi shi sannan kamar matar da muna musulmi fitina suka gani suka roƙi mutuwa saboda kaunar ya halarta maryam mahaifiyar annabi isa alaihi sala lokacin da ta yi juna biyu ba tare da hagari namiji ba ko ba haka ba a cikin sauratu maryam tana tsoron fuskantar mutane kan su ce ta je ta aikata jina mai ta ce ya laita ne mitu qabla hada ya kai tuna ina ma na mutu kafin wannan rana ta yi burin mutuwa don me dan wannan fitina da yake kamanta sannan ali radiyallahu anhu mun san cewa a da yara yara cikin tunu haka da fitintunu suka yawa ya ce da Allah madaukakin sarki Allahumma khudni ilayka fa inni sahimtu fa inni sahimtu wasalimuni ya Allah ɗauke ni zuwa gare ka domin na kosa da wannan mutane su ma sun kosa ne to wannan yanayi ne kawai ya halatta mutum ya bude mutuwa wannan shine karshen tarihin annabi yusuf alaihi salam sai kuma taliki da comments wanda Allah madaukakin sarki zai yi akan wannan tarihi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana da annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ده كان يقول لنا انكسر مين فعاد يقولون انكسر نعم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرا وهم يمنون Allah ce zalik wannan kissa da muka koro maka daga farkon ta zuwa ƙarshen ta min anba'i ghaib yana daga cikin labarai na ghaib wanda ba wanda ya sani annabi Muhammad ya yi rayuwa tare da annabi Yusuf ya zai iya sanin cikin su ya riga wani to ya annabi Muhammad zai iya sanin tarihin annabi Yusuf Shin Allah ya ce zalika min anba'il ghaib duk wannan abin da muka koro maka yana daga cikin labaran gaibi nuhihi ilai kuke maka wa'ayinsa wa ma kunta ladaihim ay ba ka tare da ƴan uwan annabi Yusuf lokacin da suka haɗu in ajma'u amrahum wa hum yamkuru lokacin da suka haɗu suka yi miji suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yahlu lahu wajhu abikum ya ce a'a la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati al-jubbi yaltakasu ba'd as-sayyara annabi Muhammad yana gurin ne shi da Allah ce wa ba tare da yi ba ka tare da su ɗan uwan annabi Yusuf in ajba'u amrahum lokacin da ra'ayinsu ya zo ɗaya wahum yankuru suna kulla makirci za su kashe annabi Yusuf alaihi salam amma gashi an baka tarihin filla filla idan za ku koma cikin tarihin annabi Yusuf za ku karar cewa wani tarihin a cikin daji ne ma san bar gida suna suna cikin farauta me zai ga annabi wurin wani tarihin a cikin rijiya ne ya annabi zai sai wani tarihin a cikin bidare gidan sarauta ya annabi zai sai waɗansu tarihin kai waɗansu tarihin ma a cikin bidan ma an kukkulle ƙofofi ba gida an ja labule ya zai sai wani tarihin a ƙauye ne wani a birni wani a cikin prison wa ma kun ladaihim ajma'u amrahum وهم ينظرون ما كان ترى سلوك سيدنا أكي وأنن تنبروها ما كدا أما أن لما دو شيء ما وهي وهيسا نعم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إذا كان عفوا كفر تورنا الآية بكذا ka rufe walau harafta din sai ka ce wa ma aktharun nasi bi mu'mini sai ka dawo da walau harafta an gane ma'ana wa ma aktharun nasi bi mu'mini yawancin mutane ba za su imani ba walau harafta ko da har kudayen su imani musulmi na Al-Qur'ani sai kai ta karanta wannan ayar shekara 20 ba ka san me ake nufi ba wa ma aksarun nasu bi mu'min yawancin mutane ba za su yi imani ba walau harasa ko da kai kai kai kwadai kai ya kokari ka yi imani kuma haka ake ciki a duniya su kuma haka ake ciki ba magana da Allah ba ta sabawa kowane yanayi sai kafirar kafirai sun fi mummunai yawa me ma'ana wa ma aksarun nasu bi mu'min ai aksarun nasu kafiru mafhumul muhalafa shi ne aksarun na zai su mummini yawancin mutane ba mummini ba ko da kana son su yi su zanto mu'minai kayan kwaɗayi su zanto mummini ba za su zama ba shirya tana hannuwa sai ya so yau mummini a fadin kasa a fadin duniya ba ke daya adadin musulmi na wani biliyan biyu ne an kai adadin kafare ke daya da kiristoci da yahudawa da buziyu dukkan sun kada baki daya biliyan biyar da wani abu Kabirai sun nan kan mene so nawa so biyu da wani abu sun ninka musu biyu har da kayi to ko da mu ɗan da muna sha'awar duk duniya su zanto musulmi ba zai yi ba Allah bai tsara haka ba ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذن الله يسوع بالدنيا لا تزلتوا الأمم لا لا تزلتوا مؤمنين أما ما كيساك tilasta mutane ba Allah بسوء Allah ya baiwa kowa zaɓin sai zaɓi abin da su yake so sai mutane suka fi zaɓen kamarci kuma shi yasa a cikin alƙur'ani mai girma za ka tarar cewa kaɗan kaɗan ɗin nan kullum suna kan gaskiya hadin shi addinin musulunci saɓani da democracy ne wai majority carry the vote ko musulunci ba haka yake ba minority carry the vote shi musulunci haka yake ɗan kaɗan kaɗan kaɗan nan su ne kullum akan gaskiya to sharibu min illa qalilan minhu wa inna kathiran min al-khulafa ليرضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما ولكن أكثر الناس لا يعلمون فان تطيع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله الله يسلم مجيك أن تراجع كمان وما أكثر الناس ولو خرجت بالمؤمنين يوم أنتم متعبون سيئمان بأرض المؤمنين وقودا هاي فريحة نعم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين Allah ya juya da magana sa baki ɗaya yanzu ya fuskanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ilmantar da shi yake wayar masa da kai akan mutanensa Qurayshawa yace wannan da'awar da kake musu kullum ka kira su su toshe su kullum ka kira su su fijire maka Ta ce wa ma ta sa'adu mu alaihi bin ajin kuma ba ka neman ma wani wata lada a kai ba ka taba ce masu kafu kafu ɗin zan ilmantar da kowa ba ka taɓa cewa ku kafu ɗin zan shirya da ku koma musulmi ba wannan me yake nufi yana nufin mai kira zuwa ga Allah duk wani ilimin da yake da shari'a to asalinsa asalinsa ba a karɓar kuɗi don mutumin da ya ɗauki tafarkin annabawa na shiryar da mutane batun wuyan sa batun duniya a gaba wa zaka su ba za ka nemi duniya ka ajiye wannan gaji ka kai kasuwanci tafarkin mu na shiryar da mutane wallahi ba duniya ce duk annaba na zuwa lahara duk farcin farko annaba har zuwa ƙarshe ba mai neman lada a wani mutane ga shi na karshen su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma tas'aluhum alaihi min ajr ba ka tambayar su ko ko dan bace kai haka ba ji Allah subhanahu wataala Annabi Nuhu alaihi salam a cikin suratul Hud lokacin da ya wa'awa mutanen sa wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi me yake cewa wa ma as'alukum alaihi mala ba na tambayar kuɗi akan wannan shayi in ajriya illa ala Allah wa ma ana bi talidil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajhalun annabi hudu fa wanda aka tura shi zuwa adawa me yake cewa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun idan ka koma suratul shu'ara duka annabawan da aka ambata a wurin da annabi nuru. da annabi salih da annabi lutu da annabi hudu duka su ba da sai da suka ce qul la as'alukum alayhi min ajrin in huwa illa dhikrun lil alamin ta kai da kabi ta farkin su karan kiran mutane zuwa ga Allah kuma sai kace sai an baka kuɗi idan qur'ani asali fa asali idan qur'ani ka sa kana karantar da mutane dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu to asali ka kai hukum shi malamin addinin musulunci yana ilmantar da mutane dan Allah sannan kuma yana zuwa kasuwa ka gane ko annabi dawud alaihi salam ya sa. kila annabi zakariya alaihi salam kafinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne salasa kasuwanci da kiwo annabi isa alaihi salam ne salasa kiwo ba shi sai da sanda ba أتوكأ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى ماذا الله ما يكتي وما من نبي إلا وراء الكلام باب هنا النبي ده أكا تورطها face sai ya yi kiwo fulani kun more ba ko ba ma kiwon akwai abu ke ba da shanu kuke manya-manya da saboda haka asali shine mutum ya je da ni sana'a fatu mutum ya farke da addini yana tara kuɗi yana ci wala bai kasu ba an gane ko wannan shi ne asali amma malamai sun yarda yawancin malaman musulunci suka zo suka ce zamani ya canza an shiga duniya ta materialism ilimin ma da ake zama kan buzu a yi da a ba da ijaza don sai an zauna kan kujera an mai da shi tsarin boko saboda haka idan aka ce kowa ya je ilmantar da mutane haka da sauransu ba kuma wannan tsarin ba to na farko dai za a bar maka ne gashi saboda haka an yarda a biyo nan tsari a nan karbi wani abu amma yanzu zuciyarka a tsarkake kana karba wannan abin ne don ribar kafa amma asali lalata na wurin Allah subhanahu wataala idan mutum bai da wannan niyya din zai tuzi ta akwai malamin wani malamin makaranta mai kuɗi ne kai nan baka samu ba can gurin Allah kuma ka je ba lada a gaskiya mutum kudi yake so ya shiga kasuwa abin da za ka samu a kasuwa a kwana naya sai ya kwabarin abin da za ka samu ne kudin wata baki daya magashi ɗan kasuwa muna gani ba ta Allah ya samu dace ba ma ta tsaro kuma alaihi min ajar ba ka tambayar su lada a kan da'awar da kake musu in huwa illa da na alibi shi wannan alqur'ani ba komai bane face tunatarwa da dukkan mutanen duniya baki daya wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira subhanaka allahumma wa bihamdika